صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه muna dai kan kashi wanda wannan kashi na goma yana magana ne akan ainihin ranar imani da ranar ƙarshe wanda mun yi muƙaddiman saura dalilai wanda suke aka cicciro su daga Allah tabaraka wa ta'ala wasu dalilan wasu daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan al'adilla an ne إخباره تعالى عن ذلك في قوله لا برتاوان الله تبارك وتعالى تكن زنشنسا ليش كل من عليها فاني duk wanda ke kan wannan ƙasa ƙarewa zai ƙarare ne saboda kenan kullu suna ne wanda ya haɗa kowa da komai ya shigo ciki duk wani abun da ke kan wannan duniya to fa sunan shi karare wa ya baka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zatin ubangijinka ne kadai wanda ike wanzuwa wanda shi ba zai kare ba dhul jalal ma'abocin girma wal ikram da karanta سورة الرحمن آية إشرن دا زوا إشرن دا بقوي وفي قوله حكى أذنشنسا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا هو لبشر من قبلك الخلد الله تعالى كي وما جعلنا الخلد بمطنيا دوامة رشن قاروا لبشر قوني متم من قبلك كافنك يا محمد صلى الله عليه وسلم saboda haka nan yadda kowa yake mutuwa haka kai ma za ka zo ka mutu afa in mitta in ka mutu fahumul khalidun to shin su dawwama za su yi su ma dole mutuwar da za su daina murna ka. in ka mutu su ma za su mutu kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai sai ya ɗanɗane mutuwa subhanallah wa nabluukum bisharri wal khairi fitina Allah ta'ala ce muna gwada ku jarabtawa ta hanyar wahala da hanya alkhairi za ku dinga samun jarabtawa bisharri da wahalhalu da tsanance-tsanance da rashin kuɗi da mutuwa walkhairi da alkhairi arziki da 'ya'ya fitnatan dukkan wannan jarrabawa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka hana mashi alkhairi ba ƙinsa ake ba haka wanda aka buɗa masa arziki da yawa ba wai son shi aka yi ba wannan wata jarrabawa ce ta Allah a gaya ya mutum zai ɗauki wannan al'amarin wa ilaina turja'u zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ke shiga gare mu ne kuke komawa al'anbiya aya ta 34 wa fi qawlihi za'ama alladhina kafaru allan yub'atu kafirai sun ɗauka ba za a ta da su ba haka suka ɗauka musamman mulhidai musamman gurguzu da can ana jin labarin abun kaɗan kaɗan sai gashi abun yanzu ya kasance kusan yana nema ya game duniya kul bala ka ce musu tabbas tashi za a yi wa rabbi latubu afunna na rantse da ubangiji na wallahi ana tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a bi a tantance a ba ku labarin abin da kuka aikata in alkhairi alkhairi in sharri sharri wa zalika ala Allah yasir wannan sassauƙa ne yin haka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala suratu taghabun aya ta bakwai wa fi qawlihi haka a zancen Allah inda yake maganan ma'auna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun shin wa'annan ba sa tsammani ainihin ana tayar da su ranar tashin alkiyama liyaumin azim ga wani wuni mai girma Yau yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranan da mutane ke tsayuwa ga ubangijin talukai al-mutaffifina ayatun ta hudu har zuwa ta shida وفي قوله هكنا هجا تاشن القيامة معنا رانا الله رازا شن الله تبارك وتعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله كذريم kai musu gargadi ka tunatar da tsorawa man taro inda ake tattalo farkon duniya da ƙarshenta aljanu da mutane da mala'iku da dabbobi da dukkan halitta yawmul jam la raiba fihi babu shakka a wannan ranan fariqun fil janna balli na aljanna wa fariqun fis sa'ir wani kashin na cikin wuta Allah ka tsare mu Allah ka samu cikin wanda za su shiga aljanna don rahamarka asura aya ta bakwai wa fi qawlihi idza زلزلت ardu زلزالها ka tunatar da su yayin da aka girgiza ƙasa girgizawanta ta juya ta kaɗa wa akhrajatil ardu asqalaha da lokacin da ƙasa ta fitar da duk wani abin da ke cikinta na nauyi ta fitar da man da ke cikinta ta fitar da mutanen da ke cikinta ta da duk wani abin da baya cikinta da wa qala al-insanu mutum mai kafircewa tashin alkiyama yace mai ya same ta take irin wannan girgizawa yawma idin a nan ne fatu haddisu akhbaraha ƙasa za ta ba da labaranta duk abun da aka gudanar a kanta za ta ba da labarinsa me aka yi me aka yi duk inda mutum ya je ya san ya zauna ya aikata wani mummunan aiki ko ya yi gulma ko ya yi da mutane nan wurin shi zai zo wa mutum shaida hakanan duk inda mutum ya je ya zauna ya aikata aikin alkhairi wurin zai masa shaida bayan Allah tabaraka wa ta'ala dama ya sani isa aina yake ce mutum yayi nafila anan duk da yake yin nafila wurin zai zo masa shaida ainihin ranar tashi alkiyama bi anna rabbaka awhalaha ubangijin ka tabaraka wa ta'ala ya aika mata ta zo ta yi wannan shaidan Yau ma idin yasturun nasu tatan liyurau a amalahum rannan ne mutane za su kwararo za a ga sun malalo tawaga tawaga astatan gungu-gungu liyurau a amalahum don su ga ayyukansu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata a wani aiki ko da gwargwadon ƙwayan zarra ne ɓallin da bai ɓalluwa na alkhairi ya rahu zai ga sakamakonsa a mizaninsa sikelinsa sai ya nuna wannan aikin din wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. wanda duk ya aikata aiki gurgudun ƙwayar zarra wajen ƙanƙanci wajen zamowa ƙarami na sharri ya rahu zai gasa kayyan wannan aikin din a mizaninsa wannan ayata daga cikin da suka fi ban tsoro akwai ban tsoro tun da ya zan mutum duk abin da ya aikata ga sakayyarsa zai ganshi azzalzalati aya ta ɗaya zuwa ta takwas wa fi la ilaha illa huwa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik babu abun da mutane ke jira waɗanda ba su imani da Allah ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu sai mala'iku su zo masu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijinka ya zo aw ya'ti ba'du ayati rabbika ko sashin ayoyin ubangijinka su zo na jarabtawa irin su saukan annabi Isa irin su ainihin bayyanan dabban nan irin su hudowa rana ta yamma ko dai wani abu mai kama da haka yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da wata daga ayoyin ubangijinka za ta zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai bai imfana mata komai wacce bata aya bata imani ba lam takun amanat min kablu wacce bata riga ta gaskata kafin bayyana wannan ayan ba aw kasabat fi imaniha khaira ko ta aikata alkhairi a cikin imaninta al'an'am aya ɗari da hamsin da takwas wannan duka ayoyi suna nuna mana eh, lallai fa wannan rayuwa tana da ƙarshe وفي قوله جل جلاله واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون واذا وقع القول يا عند زنتي يتبتا ainihin mutane suka ƙi imani wa kala ƙaula alaihi wato zancen azaba ta tabbata a kansu sun riga sun ƙi imani an ce wannan zai kasance ne da wa kala alaihi yayin da zance ya tabbata a kansu da ainihin halakarwa ai an gashe ne alaihi in zance ya tabbata a kansu ba na zance na halakarwa lokacin da mutane suka kafirci akhrajna lahum dabbatan min al za mu fitan musu da wata dabba daga cikin ƙasa tukallimuhum wanda za ta dinga musu magana tana bayyana halin da aka shiga ciki tana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu lalle mutane sun kasance ba su sakankancewa da ayoyinmu النمل آية دبي وفي قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل عدب ينسلون حتى لو كتند أكبوتو يأجوج أكبوتو مأجوج وإنن قبيلو وهم من كل عدب Yan yansiluna suna ta kwararowa daga kowanne tudu da sauri sun kutso cikin duniya suna kashewa suna cinyewa suna karyawa suna ruguzawa nan ne fa waqata rabbal wa'adul haqq alkawarin da aka yi na gaskiya na tashin alkiyama ya yi kusa duk da haka bai zo ba da dan saura fa'iza hiya shakhisatun abasarun ladina kafar sai ga su sun yi zuru-zuru ido ya fuffuto abasarun ladina kafaru idan nan wanda suka kafirci wanda an yi da su an yi da su sun ƙi imani al'ambiya آية تتسئن دا شدة دوة تتسئن دا بقوي وفي قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون كتنا تدس يا عند قريشا وسكبوغا مثالي دا مريم وتعيسى عليه السلام مثلا اما ايه مثالي لوكة دا النبي صلى الله عليه وسلم اكفو كرمسا دا آية سيور للي قول ان دا ابن دا كوكي بوتاوا يا شينين جهنم حفظ جهنم ابن الزعبري آه، sai zo ke tambayan manzon Allah aka tattaro da shi da lalatattu da ke gefensa ce ku zo zan yi muƙawala da shi tunda da an ce duk wanda abun da aka bautawa ku da abun da kuke bautawa din nan wani yashi ne kawai na jahannama to ga tambaya wannan aya ta muce da guma gumakanmu ko kuwa ta duk duniya ne gaba daya shikenan sai biyu ishe wannan aya ta kuce da guma gumakanku da duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba sai ku yi da dariya yana cewa na kuka da kai saboda annabi isa yi shi ma an bauta masa mala'iku an bauta masu uzairu an bauta masa waye an bauta masa su wa'annan duka su ma ainihin hasabu jahannaman ne su ma to in ku haka ne to su sun yadda da su da kansu su zamo yashin jahannama saboda haka nan sai suka fashe da dariya shine Allah ka ce walan ma duriba maryama ka tuna yayin da shi wannan dan zabari ya buga misali da dan maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutanenka suna ɓarkewa da shewa da dariya da ihu wai an da manzon Allah وقالوا أآلهتنا خير amhu هو shin gumakanmu ne suka fi ko shi shi dan maryamu tun dai da dan maryamu zai shiga wuta kamar yadda kace to shi kenan mu tafi da mu da gumakanmu duka gaba daya ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka wannan ba sai don tsabar gaddama bal hum qaumun khasimun mutane ne yan adawa zukatansu sun riga sun ƙeƙashe ba za su yi imani ba saboda haka nan kullun jira suke su ɗauki nan da can su haɗa annabi isa ba wani bane in huwa illa abdun shi annabi isa ba wani bane illa wani bawa ne daga cikin bayin Allah an'amna alaihi mun riga mun yi ni'ima a kansa na annabtaka manzo ne annabi ne waja'alnahu matsalan li isra'ila muka sanya shi abun buga misali ga banu isra'ila tun daga halittansa an halitta shi babu uba walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun da mun ga dama da mun fanya mala'iku ne daga cikin ku fil ardi a cikin wannan kasan yakhlufuna wa'inda za su dinga gadan juna amma ku aka ba ba haka fa wa'annan su mutu wa'ancan su taso wa'annan su kare wa'ancan su taso har zuwa lokaci ya kare wa'innahu lallai shi annabi isa alaihi salatu wassalam a fassara magabata da tafi yawa a iya ɗaukan annabi muhammadu ko shi alƙur'ani la ilmun lissa'ati alama ne na tashin alkiyama ran annabi isa sai ya kasance zuwansa zuwansa alama ne na tashin alkiyama ran aka ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma zuwansa alama ne na tashin alkiyama fala tamtarunna biha kada ku dinga gaddama da ita ai mana ayan din kada ku yi musanta ta az-zukhruf aya ta hamsin da bakwai zuwa sittin da daya wa qawluhu subhanahu wa nufikha fi suri fa sayaqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون haka aka yi busa aka busa cikin ƙaho mai busawa ya busa maki sallallahu alaihi sallama ainihin ya ce me yasa jibrilu baya murmushi ya ce ai ina ya ga ta murmushi tashin kiyama ya kusa tun aiko manzon Allah mai hura ƙaho ya riga ya shirya umarni yake jira. نفخ في الصور فصائق من في السماوات وندك تكن سمي جبات يسومي ومن في الأرض ده وندك قفا إلا من شاء الله سي الله يقدا من ذاته ثم نفق فيه أخرى صنع أكاستاك وتبوسا بوسا وتبيكينا فإذا هم قيامون قط ارسي قاسد ايدي ينظرون سنا كلو سنا دوبا داما سنا دوبا اقو سنا دوبا قباس سنا دوبا ابن دا يعوكو واشرقت الارض بنور ربها سيقا قفاتا حفكا دا حفكا قبنج جنتا ووضع الكتاب ام بباد للتافي وجيء بالنبي nabiyina an zo da annabawa kowa littafinsa an bashi mai alkhairi alkhairi mai wahala wahala in jarraba ta yi kyau ta yi kyau in ba ta yi kyau ba ta yi kyau ba ga annabawa sun zuzzu wa shuhada da waɗanda suka yi shahada wa kubiya bainahum an yi shari'a tsakaninsu bil haqqi da gaskiya wahum la yuzlamu su in nan ba a cutar su kuma ba a nakafa su da komai wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu ya yaf'alun an saka wa dukkan kowace rai abun da ta aikata shi Allah ya kasance masani yana da cikakken sanin ya fi kowa sanin abin da mutane ke aikatawa mutum kansa ya manta ubangiji baraka wa ta'ala ya kididdige shi A zumar aya ta 68 zuwa ta 70 wa fi azza haka ayoyi da ke tabbatar da wannan rayuwa za ta kare faɗin Allah ta baraka wa ta'ala wa nada'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a za mu sanya mizanin adalci za a kafa sikeli sikelin nan na adalci wanda babu cuta a cikinsa liyaumin kiyamati na ranar ga ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun ba a rage wa rai an komai ko kuma a ƙara mata zunubi ma'ana dai ba a cutan rai komai abin da kai shi za ka gani in khairan khairan wa in sharran fa wa in kana mithqala habba aikin mutum ko da ƙwaya ko da gurgudan nauyin ƙwaya ce min hardalin na komariya Allah ta'ala ta taina biha za mu zuma da ita za a ga nauyinta a cikin wannan sikeli wakafa bina hasibin wakafa hasibin bina masu ƙididdin. kididdiga sun kai masu kididdiga da irin kididdiganmu al'ambiya aya ta arba'in da bakwai وفي قوله سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة tunatar da su lokacin da muka yi busa a cikin ƙaho ko aka yi busa a ƙaho busawa ɗaya tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida aka ƙwaƙwafo ƙasa da duwatsu aka rugurguza su rugurguzawa guda ɗaya yau ka duba ko da ce aka ce maka yau tirela da tirela su yi karo ana kallo a ce lalle za su yi karo wannan ta kai ɗari da ba wata ta kai ɗari da kaza a yi karo sai na jin karon ba zai kalluwa sai dai mutu ya kawo da ido ala ba shi bayan abin da ya ya je ka a ce tana lode da mutane wannan an cika mutane da ita wannan an cika mutane da ita hakanan za su ainihin su rugo su karanto haka za a ɗauki kafa a babbako kafa da duwatsu a rugurguza su kwaɗa guda ɗaya su zama sun tarwatsi da mutanen da ke ciki da dabbobin da ke ciki duwatsu dai su ne ma abin tunani mutum ba kome ne ba da shanun da ke ciki itatuwa gaba ɗaya mutum bai san inda zai samu kansa ina zai samu kansa ina zai samu kansa uku gaba ɗaya na rayuwa ta ƙare an fasa duniya fa yau ma idin waƙa'atil waƙi'a rannan ne mai aukuwa za ta auku shi ne farkon ranar lahira shi ne ƙarshen ranar duniya wanshakati sama ana haka sama kuma ta tsage wahiyar yau ma'idin wahiya a ran nan za ta kasance rarrauna da ta kasan komai in ya tsufa tsufan sai kai tsufa ya lalace zai rube to haka sama taurin da take da shi yanzu ba ta ko'ina ko mala'iku ba ta ko'ina suke shiga ba kofa kofa ne amma ran nan gaba ɗaya za ta yi laushi ta zama kama an galala ko ta ina mala'iku ne kawai suke barkowa daga sama suna sakowa gasa zuwa taro da haka aka ce masa wani jami ko ta ina tsarkuwa suke na fama ta can na fama ta can na ko ina gaba daya har ma a ɗauko ita kanta al'arshin ayyo ƙasa da ita kuma dole sai ka ga wannan dole sai kin ga wannan ko ka tattalawa wannan rana ba abun da zai fidda mutum nan sai gaskiyarsa makareci ran nan makin addini ran nan sai ya rasa inda zai cusa kansa duk mutum abun da ya ci gaba da cewa daga addini ba wani abu ne ba duk wani keluwan shi ranar gaskiya da gaskiya ce sama ta tsage da kanta وهي يوم عيد واهي اترنن للو فاتي ميروني تواهي والملك على أرجائها قام لائك أجفنت حافين حول العرش وانا كتمس الكروبيون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل ثمانية عرش ربك تقف كيتو كده العرش وبنجينك فوقهم أكنس يومئذ أو النغرة أتي ينزو ملائكة وكيتو كده العرش amma ranar tashin alkiyama za su kasance takwas kafin su ɗauko shi mu manzon Allah na ba da labari cewar Allah ta'ala ya yi masa izini ya ba da labarin wani mala'ika guda ɗaya daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi ɗaya ta sauran kawai Allah sun ya suke ƙafafuwansa sun haura ƙarƙashin ƙasai bakwai sun zarce can sun wuce su kansa da uwar jikin gaba ɗaya sun fasa samman nan sun ƙetara sun wuce kursi sun wuce ruwan nan can ina lankwashe ya sun kuya ƙarƙashin alarshi ba ma miƙewa yi ba yana subhanallah subhanallah rabbul izza na cewa hmm, wanda ya rantse da ni a kan ƙarya bai san ni ba ne babu wata wahala da za ta samu tuwa duniya ya rantse a kan ƙarya in ya san ubangiji baraka wata. yau ma idin ta la takhfa minkum khafiya farannan ne ake gabatar da ku gaban Allah ba la takhfa khafiyatun minkum wata mai ɓoyewa ba ta iya ɓoyewa daga cikin ranar ba munafunci yawma idin tubu yawma da ranar da asiri ne zai tunu ranar babu gulma babu munafunci yanzu gashi muna zaune Allah kaɗai ya san manufan kowa ni ban san me kuke nufi ba kuma ba ku san me nake nufi ba da gaske nake da abun da nake nufi Allah mahalicci na kaɗai ya sani kuma dalika ka zo ne da gaske ko ka zo ka ga wainar da ake toyawa Allah ya san wani wanda da gaske karuwa yake ya zo ya zauna a ya zo ne ya ji me za a ce ya zo ne ya ji me za a faɗa ubangiji ta baraka wa Allah kaɗe zai tantance wa ina amma a ran nan babu shi babu wannan boyewa la takfa minkum khafiya mai boyewa ba ta ya boyewa ran a gaban Allah komai zai kasance a sarari fa'amma man utiya kitabahu biyamini amma wanda aka ba shi littafinsa na aiki a damansa kashfu darajatinsa ainihin statement of result ɗinsa aka danka masa ta dama فيقول ها أمقرأ كتابيا zai ce ku zo ku karanta littafina da ana wata martaba yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yawma idin shanu ran da mutum kan tserewa ainihin ɗan uwan shi ya tserewa maman shi da baban shi da abokin shi ya guje wa ɗan shi takai takai ake ta a daidai wani lokaci kafin karɓar littafi saboda in an fara raba littafi mutum bai ji bai gani su. ya ga karɓi littafin sai kaga ka damƙi littafin ka tukuna to a lokacin da wanda ya yi sa'a mutum kallo littafin da kansa zai taho zuwa hannun mutum ba sai ka bi layi ba suhuf ta ta tasowa za su littafin automatic ne mai rabon rabon haka zai taso ya taho ma kana kallo ina za shi ta dama ko ta hagu hey mumbari mumbari mu bane kuma wannan abu na jiran mu yana jiran ki yana jiran yana jiran mu yana jiran wasu mu haka zai taso yi sai dole gaba ya faɗi sai dai kaga ya tsirga ya sauka mutum mutum a dama ina sauka ta dama to lokacin mutum zai ja zuciya a lokacin za ka tuna babanka a lokacin za ka tuna mamanka a lokacin za ka tuna aiko kana da 'ya'ya a duniya lokacin za ka tuna kana da mata lokacin za ka tuna akwai abokan arziki a lokacin za ka tuna kaza amma kafin nan ba ruwanka da kowa shi ba abun kai du'a'i ba du'a'i ya kare lokacin za ka tuna aiko kana da yaya a duniya lokacin za ka tuna kana da mata lokacin za ka tuna akwai abokan arziki a lokacin ka tuna kaza amma kafin nan ba ruwanka da kowa shi ba abun kai du'a'i ba du'a'i ya kare a nan duniya za ka yi du'a yi taimake ka can in an je babu kawai an gama aiki in kai du'a ma ba a rubutawa in ka kaskantar da kai ba a rubutawa in ka yi abin to ya abin ma wuri ke wuri yake ran nan ba magana kawai ko a duniya an ka riga ka shiga mishi ke da aka ce an yanke mutum zai fito duk kirkin ka duk ka shekara kai mai kirki ne kai mai ce sai kai hakuri Allah zai saka ma inda ga kirkin ne amma in kai malamin kai mai in kwaso kashi ake zaka kwaso kashi in duka ake kullum da safe kai ma sai amma duka ko da ba kai laifi ba to can ko ka riga ka laifin an riga an je an yanke hukunci autiya kitabahu biya ne fa yaqul lokacin ne zai ce ha ummu qura'u kitabiya ku zo ku karanta littafin ha umu gashi ku duba ku gani iqra'u kitabiya ku karanta min rizal dina ka murna ta kai murna ne maka ke a gani misalin duniya misalin lahir za ka ga kwaci na lahira akfar amma ko a duniya na ce da dama eh, in mutum ya makanta kowace makaranta ka ga bai kara tsoron Allah ba wannan dilala bai da rabu a lahira don jaraba ta kamar ta shalja saboda don wanda isa mu irin su tasa'in irin su tamanin irin su tasa'in da biyar ya fi so a karanta sakadin mutane masu kafin a bada takardar a zo a karanta a gaban aji wane wane yana da tafa'in da biyar da ya wani ɗan ƙaramin tsaki ka to me hana ci biyar ɗin duka ku eh, daɗi ta yi daɗi kenan so ake a sani amma wani kalli takardarsa ya ga an mata irin wani zagayen kwabo-kwabo ya lankwashe ta ya sa a ta abin ta sharri ne duk ya gano ma abu aikin banza ni dama ya fan za a yi haka don menene ba sa shiri da malamin a ran nan ya ce ɗebo masa ruwa bai ɗebo ruwa ba kila shi ne dalilin da zai kare eh, nan duniya ne zaka irin wannan can lahira babu adalci ne saboda haka nan a lokacin da mutum zai ta neman a zo a gani a zo a karanta a duba masa wannan takarda ina ganin kai inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle na yanke babu shakka na yi karo da hisabi lokacin ba a komai ba na baya wannan wanda ya samu wannan littafi in ka ji irin bala'o'in da su biyo baya kai dai da alama al'amura za su yi kyau eh, don wannan ya yanke ba shakka za shi aljanna sai dai ba san wahalar da za a ci ba don ba mamaki da wannan takardar ɗin a sha'a ba su kuna Eh, amma dai za a tafi aljanna tunda littafi ya zo ta dama fa huwa fi aishatin radiya to wannan yana cikin rayuwa yardadda karɓaɓɓa fi jannatin aliyati yana cikin aljanna mai cudu matsaukakiyar fiyayya kutufu hadani abubuwan tsinkanta kusa-kusa suke itatuwansu da za a tsinka a kusa take ga itatuwan kuma barkatai na tsaye zai tsinka na zaune zai tsinka har na ma zai iya tsinka yadda bishiyar yadda kake so haka za ta kasance ka so na aljanna dole sai tsada da aka siffata ta haka irin mai wannan daraja a ce irin wannan gangariyan aljanna irin wannan daraja ba ta samuwa lami lafiya ba abun da zai bada ita sai dai rai da dukiya dole a bada rai aljanna haja ce ta Allah mai tsada baya sayar da ita sai abu mai tsada zai wahala mutum ya tara ya yi asusu da rara ya samu wani aljanna da rara ba a ce sai ka gama abin da kake yi sannan za ka ɗauka ragowan za ka ɗauka ka nemi wannan aljannan da ita eh zai wahala dole ne ka ɗauki lokacin ka babban mai kyan ka bawa neman wannan gidan shi raran lokacin ka riki nan duniyan da shi inda al'amarin zai yi in dai da gaske ne ka yadda da girman wannan aljanna ka yi imani da wannan aljanna ka san wannan lokacin gaskiya ne ka dubi irin wannan aljanna ba ta samuwa da rara rarar lokaci sai ka gama gararinka ka gama gantalin ka sannan zaka zo dan lokacin da ya rage rabi gengedi rabi ne shine zaka nemi wannan gidan da shi ba komai zaka dan saurara ba komai kai ma dai zaka yi abin nan kai ma dai zaka fara kaza kai ma dai zaka fara kaza da wannan ka samu na aljanna dole ne a ɗauki ainihin madaran lokaci a bata dole a ɗauki madaran ainihin jari asalin uwar kuɗi a bata amma ba rara ba ta wuce rara mun ga 'yan aljanna da aka musu bishara da aljanna ai misalan a yanzu muna cikin kan mutum da abubakar radiyallahu anhu gudu yi da ya koma sai da aka waye gari gudu gudubi da yi mutu me ya bari kayan gadon eh? alkabba ta gwamnati raƙumi na ɗaukan ruwa ƙoƙon taza shi ne abin da ya bari an masa bishara ma duk da yi yana kuka ko yaushe in aka ambaci aljanna yakan kance ina ma shi ba mutum bane ina ma shi gawo ne da aka ka da shi aka faskara shi aka yi abun wuta da shi musulmai suka dafa abinci da shi ta yadda ba za a tada shi ba gobe kiyama in an ce masa ainihin kai ai an maka bishara da aljanna naka da sauki sauki ce wala ya amana makarullah ilal alqaumul khasirun ba mai amincewa da talalar Allah sai mara rabo shi ko mai rabo ne bai zinillah ku dubi manzon Allah uwa uba na tsallako ne na fara daga ƙasa ƙasa ku dubi rayuwarsa kayansa gaba ɗaya cif da cif ya kasance masa cif da cif abin da bawashi ke ce masa ya mutu komai na sakari yar gona ta rage kwallin kwallin ita ma an sadaukar da ita sulke an jinginar da shi an karɓo abinci an kusa gama cin abincin kafin dai mata su gama ba to za su kai musu iyanan abin ya zo cin da cin sauran sa ne su san yadda za su saboda haka nan kayan gadon su babu ga wannan shine aikin yan aljanna gaba ta rayuwan shi ya ba wa neman wannan gidan mu kun ka dauke mu yanzu ka duba kai dai muna so mu shiga nan gidan hikani na karatun falala aljanna ni'ima aljanna ni ni'imar bangane ta na tuna abin in na kalli an ke shi to gaskiya nan gidan fa zai wahala samun sa ko duniya ka dubi da ke wahala neman duniya wanda duk ka gan shi da gwangwanin motansa yana ja kakka ne yadda ya saya inda ko ba shi akai ko baban ka sai ma mota sai kai masa wani abu sai kana da da'a tukuna baban ka zai iya cire kuɗi sai ma mota karshen ta in ba shi ne kuke ba ba kai masa wani wani hidiman yadda ya kamata zai wahala haka kawai zai ce kai kai ma ga wata mota can je ka dauka wanda ka ba kyauta kenan ina ga wanda ya saya kai ko gado yau in an mutu an bar muku gado in ba kun in ba yi da gaske ba gadon ana yawa washe shi a waye gari kai baka samu na kirki ba za a raba yau za a raba gobe za a yi kaza kaga wayannan sun kwashe wannan wannan sun kwashe wannan sai mutum ya zakalkale sannan zai samu abin da ya samu to an yi aljanna za ta samu haka kawai nufi Allah ka samu a aljanna kuma ba mu aiki na aljanna an anye babu jabu a ciki akwai jabu a ciki a adaniya kuma ga abin da ake ce musu bai tsaya nan ba kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ubangiji na ta ku ci ku sha kai ka san akwai abin shi shi akwai abin sha hani'an cikin walwala da jin daɗi bima aslaftum saboda abin da kuka baro can duniya saboda kana Allah bai haɗa mutum aminci in ka samu aminci a duniya ko za ka samu tashi hankali a lahira saboda duniya ba ku huta ba ba ku hole ba ba ku ji daɗi ba a wahala kuka kare ta a zuhudu da ƙwazzaba da fitiluwa da wahala sau da aiki ya kare daga yau da eh, bi ma aslaftum fil ayyamil khaliya don abin da ka baro na kwanukan da suka gabata wannan sakamakon ayyukan ku ne da suka wuce ke karanta kuke ci wa amma man utiya kitabahu bi amma wanda aka danka masa littafinsa ta hau. yana zaune a wannan fili yana tsartsar yana sai ga littafi kwatsam takarda sai ta sauka ta hagu fa ya kulu ya laitani lam uta kitabiya sai wayo Allah na ina ma ban samu littafi na ba ina ma kashi fudin bai fito ba ina ma wannan jaraba bai mata makin ba walam adri ma hisabiya bai tsammani ba har yanzu ce ni dai ban san yaya ƙididdiga da bincike da za a min ba hisabi na da za a je gani na da zan yi can inda zan yi samun mukabala ban san yadda za a yi ba al'amarin baya da kan gani a takardar ya laisa kanatil qadiya ya laita kai tun wannan mutuwa ina ma ta kasance ta ƙarshe tana ganin ina ma bai mutu ina ma bai tashi ba ina ma ya zama kafa kamar yadda dabbobi za su zama kafa ma aghna anni maliya yi ilaha da. dukiya ta bata tsina na min komai ba dukiya da na yi ta samu ba mamaki yanzu mutum ya je ya zo ya ce ni dai Allah a gani ba da dukiya Allah ya kana da dukiya ba wanda bai da dukiya cikin duk masu arziki ne duk masu arziki ne kana bin gidan kowa za ka ga arziki la'alla inda za ka ga talauci murin ibadanmu amma babu wanda bai da dukiya ba wanda ba zai zo yi kuka da dukiyar da yake samu za ka tadda mutum na da riga ta kai biyar ka rikitan kayan ɗakinsa har kafa kanta sutura muke wa kafa laida ba amma ba mu kai laida kabarinmu za ka tadda masallacinsu baya da laida amma ɗakunan suna da laida wanda har ake cewa ainihin malaman fiƙo sukan ce idan masallaci ainihin gidajen anguwa suka fi masallaci kyau ba su da juma'a sanar da ai akwai nau'in raina ubangiji ta ba da ko ya samu filinsa amma masallaci baya da shi ko makaranta ba da shi saboda haka nan wannan kusan kakka ɗauka manyan alhazai za su zo sai wannan kuka kana za ka ga mutum a rayuwarsa. da wuya yana ɗan shekara kila talatin ko arba'in irina a ce ya taɓa yin asusu yana raba shi rabi rabi yana ba da rabi kamar sau arba'in kai sau ishirin ma a wajen ɗan da yake zaune ai ko ina ake so a gina ana so ne a tashi gaba ɗaya ta ka ɗauka wuri ana so ne ka kawo nan duka na nan su yi a nan na can su yi a can ko mutum ya raba hannu ba mutum za ka iske mutum ɗaya za ka zane shi ina sana'a nawa har ana sana'a goma maganin mai gasa wani ma ya fi goma ko da wani ya kafa saboda haka nan mutum zai waye gari dukiyarsa ba ta na masa komai ba ta inda zai ga irin sakayyan irin wahala da ya sadu da shi halaka anni sultani mulki ya halaka siyasa harfan bihar mutum na nan baya abuja baya kano baya Legas, baya yobe baya kaza yan siyasa sun da yawa halaka anni sultaniya neman mulki za ka ga mai neman mukami ko abokinka ne ke neman mukami sai ka samu sati ba kai bacci ba ɗan zaɓen sa ya dosu saboda kawai in ya samu ka samu kuma aka je aka kama mukamin nan sai ka iske yalla masallaci anguwan kuma kamanta shi sallar kanta kawai ina ga sauran ayyuka na addini harkoki na addini rayuwan a to ɗakin Allah ma ba a baya ya al'umman manzon Allah wanda ke cewa in ka kwana kana koshi makocinka ya kwana da yunwa kuma kana da rara kai baka daga cikin al'umman manzon Allah ba ka daga ciki hadisi ne ingantaccen mun ya karanta shi nan ya fa girga in muka je muka fara dubo asibitoci kai kana da asibitin da zaka nema ina da inda za ni wancan an masa alfarma kaza alfarma kaza da an ce maka bai da lahiya a kai mari a kai bango a ɗauke shi nan a buga wannan a ga wancan komai a za a yi masa sauran al'umma fa su ku su mutu su ba mutane ne ba an haka ne kowa ya masa haka an ku ba haka ban ka jiya asibiti tamkarin dai baka san kwa ba yadda ka san ka shiga kwata halaka ni sultaniya mulki na ya halaka ni wani ma ba mulki yake nema ba a zama da masu mulkin shi ya halaka shi Allah ta'ala ce duk wannan sambatu ne khuzuhu kulluhu maza ku kama shi ku sa shi a anku a kama shi kawai a daure magana duk wani batu ne huwa qailuha thumma al-jahimu salluhu thumma al-jahimu sannan maza rije jahannama ta salluhu ku kona shi a can ku soya shi shine sallu suya aka za a soya mutum da ransa yana da kyan mutum ya je ga inda ake gasa nama naman kaza ko nama inda zaka ga an bankare kaza a jikin wuta tana iga dan bala'in kawai da ke cikin wannan wuta tun tana jajaja tana ainihin siffanta na kaza kaga ta koma ta zama jaje-jaje sannan za ta fara dan kama wuta to haka za a yi mutum gashi in aka ce a madu za ka amsa kana zane kana soyuwa a gaban wutar ba inda ka kana bankare ciki da waje saka ce lawahatun lil bashar akwai wutar da in ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta gama cin fata ta ci naman ta kai kashi sai ta mutu ba ta cin kashi sai mutum ya koma haka wata ko dama ainihin ana ganin kamar karama azaba ce fatan za ta cinye duk yayin da ta cinye fatan baddal na julu da nera sai mu canzo mata wata fatan daban Allah ya mutum da ya sani da komai sai ka bari a duniya nan ka ci gaba da bautan Allah dole ka bautawa ainihin rayuwarka ta duniya sai ka dinga yinta da rara asalin lokacinka asalin jarinka ka nemi lahira da shi ta take za a ba da umarni a kai shi jahannama a soya shi salluhu ku gafa shi ku soya shi ko ku soya ta nan za a kyafe ta ta bushe ta kekashe kuma da ranta thumma fi silsila sannan nan za a sa ta a sarƙa zar'uha zira'an ainihin zira'in ta zar'uha halaka din karfe karfin kamu saba'in ne halka guda ɗaya domin ɗan wutan gabjeje yar wuta za a yi ta shirgegiya yar wuta ɗaya in ta bayyana duniya ƙarshen ta duniya za ta latta shi ne saboda girmanta faɗin ƙirjinta fatar ta kawai kaurin fatar ya kai ainihin tafiyan kwana uku saboda haka nan ɗan wuta ba a koro shi sai da guduma ina jin giwa ne kawai ake koro ta da guduma a duniyan nan suka ce amma ɗan wuta da guduma ake koro shi za ke ci akwai gudumomi haka za a biyo su da da da ana tika musu gudumomi sannan za a hasaba wannan wani zira can ya riga an musu gullu sai a haka za a jera su yadda kasan yadda ake jera zare a yadda ake jera carbi ta farji za a tura hancin wannan sarkan ta fito ta baki sai a haɗa ta gam yadda kasan dai an kwa ɗayan ma haka a haɗa gam haka za su kaman dangwali a jera su sai wuta ce faslo ko ku tura shi ciki ko ku tura ta ciki duk ɗaya ne namiji da mace me ya faru haka duka wannan azaban yadda Allah ce la yu'azibu azabahu ahad ba wanda zai iya irin wannan azaban dan kafin a tura ma abu ta farji ya fita ta baki ka mutu a nan duniya in ka shiga wuta ko in kin shiga wuta yan mintuna ne mutum ya mutu amma can lahira mutum na raye sai shekaru ina cin mutu. shekaru kuma an ninka zafin innahu kana la yu'minu billah lalle shi ya kasance baya imani da Allah al'azim mai girma bai gaskata Allah ba yana nan falsafarsa bai gaskata alkurani ba demokratiya ya sa a gaba bai gaskata jakadan Allah ba yana nan yana tunanin majalisar ɗinkin duniya wala ya huddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa kan ciyar da miskinai sai dai yadda za a bautar da su ma nasu ake nema a karba ƙarshen miskini yana talla za ga an tare shi da bulala ka biya kuɗin kasuwa bayan mai sun kwashe duwatsun ƙasa an kwashe itatuwan ƙasa masu albarka nasu ne dabbobi har kifi wannan ba ka zuwa ka kama dole sai kana da takarda ice wannan da zaka shiga daji kai ice sai ka biya an ku ba ka ba yanzu ka sadu da malamin daji kaga ba a ce da miskini miskinin ke ciyar da su su badalan a ce da miskini wanda bai da aikin yi a sama masa Tun da akwai abu wanda bai da abinci a bashi abinci illa yana so ya hole ne to fa dole sai ya tashi ya nema yana da kyau a tursa shi ma ya nema da karfin sa shi baya yi bai ciyar da miskinin bai kudantarwa akan ciyar da miskinin hatta ma kila bugakki je ke bari mutane za su dana koda su ba dai da shi aka ja ba ba dai ba zaben shi to bari za a kai alhaqa wannan ayina na cikin suratul haqa aya ta sha uku zuwa ishirin talatin da hudu wa fi qawlihi ta'ala fa wa rabbika fa wa rabbika la wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya ta hawla Allah ta'ala yana cewa na rantse da ubangijinka ya Muhammad shi ubangiji da kansa yake rantsuwa wani bawan Allah saboda sanin Allah da iji Allah na rantsuwa ya fashe da kuka yaji Allah na wa zariyati darwa sai ya Allah ai ba sai ka rantsa ba bayinka muke ka gaya mana kawai mun gaskata bayinka muke kai ka halitta mu kai mana nan gidan ba sai ka rantsa ba mun yi imani Allah to Allah ce na rantsa da ubangijinka lanahshurannahum wallahi sai na tattara su sai mun tattara su su al'umman duniya kakab washayatina da kangararru kangararru shaitanu aljanu da shaitanu na mutane duk inda mutum ya kai da gagara da ibilici ko kai waye sai ka wannan taron a kaskanci a wulakanci duk abin kake ji zai kare karan nan bashi duk wanda kake jin ya tsaya maka za ka tara shi ma tsoro yake ci ala sabilil misali ga adamu uban halitta lokacin da aka je aka fama shi ije yi magana roƙo zai yi ice ku yi min rai nafsi idhabu ila ghairi raina ku tashi ku tafi wajen wani na ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma bai sake yi irin wannan wanda duk taɓe a yau ya gama taɓewa a nemi wani to haka nan za a tattaro su da ainihin sun shaidanninsu na ثم hau da jahannama jifiya sannan za zan halartar da su guggurfani a gefen jahannama haka kafin a shigar da su ba gani ko a duniya wanda za a harbe hasayin hira da shi ba kana da wani sako da za ka baya, ko menene ka ce yaya za ka ce wa waɗanda suke yan uwanka ire-irenka kashe mutum za a yi to haka nan za a kawo su kafin a zuwa su a cike haka za a zuwa musu layi a gefe jahannama kowa a durkushe akan gwiwarsa har da wala ko ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا Allah ta'ala ce lanan zai anna wallahi za mu ɗaɗɗako min kulli shi'a daga kowace kukiya daga kowanne jama'a kowace siyasa mai yaƙi da addinin Allah ayyuhum ashaddu itiyan ala rahman waye fi tsananin fantarewa akan mai rahama wanda ifi yin ruwa ya yi tsake kan ba za a bi tsarin Allah ba haka za a bi a ɗaɗɗako guda guda kana jin akwai wani ya tsaya ma to zaka raina kankaran nan thumma lananu a'lamu billadhi hum aula bi asriya Allah ce sannan lalle mu ne muka fi kowa sani billadina da wa'annan da hum aula suliyan biya wanda suka fi cancantan soyewa da wannan wutan wa in minkum sai dai ku sani babu ne daga cikinku. wallahi illa waridu sai ya shiga jahannama furut sai mutum ya shiga ciki ba wani sai ya shiga cikin jahannama kama ɗauka ka shiga kawai wannan rijiya ta cikin ta za a biya ta ga aljanna wa duba abdullahi ibn rawaha lokacin da ainihin aka tura shi yaƙi gashi an masa albishir zai mutu a wannan yaki zai samu shahada amma da ya kada dokinsa sai ya fashe da kuka aka ce me ya faru yace na tuna wata aya ne yace wallahi ba wai ina da sha'awan ci gaba da zama da kone ne ba a'a tunanin da nake wata aya ce da naji manzo Allah na karatu wa in minkum min lawaridu ba wani daga cikin ku sai ya gangara ta jahannama ina jin tsoron in an yi wurudi fitan in an shiga ciki fitan ko wannan rijiya ka shiga ciki ka je ka leka ka gani in ka shiga ciki in ba ka saba shiga rijiya fitan ya zama tashi hankali ko wanda ya tona ta kafi fita ciki sai hankalin sa tashi yan rijiya ce ga ta wacce take bata wuce ka dafa ko ta ko ina ka dinga dagawa ka dinga dagawa ba yaya jahannama wanda in an wurga abu ciki mai nauyi sai ya shekara saba'in bai kai ƙasa ba ai ga fitan sai illa masha Allah ƙarshe in an shiga mutum ya shiga kenan an mutum ya shiga ciki fita daga wurin nan illa kawai wanda Allah ya kubutar da shi kuma babu wani daga cikinmu nan maza da mata kowa wa yake magana mu wanda ma ba mu ba illa mun fi sanin kanmu kama yanke kima yanke sai kin shiga wani rijiyar ki ɗauka akwai wata malafa ko akwai wata kwana da za a mutum zai tsaya kila dai ko wani du'a'i da zai ko akwai wani wanda zai masa ko akwai wani abin da za ka yi tabbas sai dai aikin ka ne kaɗai zai fitar da kai isa wani bawan Allah ke amma za ka kaddamta lidinillah wannan rana me muka aje mata a galabiya komai namu na nan duniya mun yi shi ne mun tara shi ne don mu ba don addinin Allah ba kana ala rabbika hatman maqdiya kana hatman maqdiyan wannan ya kasance tilafi yankakke ala rabbika kan ubangijinka tabaraka wa ta'ala thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya haka za mu tsallakar da waɗanda suka yi takawa wanda suka ji tsoron Allah sun bi Allah sun bi manzon Allah sun bayar da dukiyoyinsu sun taimaka wa gajiyayyu sun yi kaza sifofin nan guda goma sha wanda zaru zalimina haka za mu kyale azzalumai gefiyan na duddurkushi fiha a cikin wannan wuta maryam aya ta 68 zuwa ta 72 na ainihin lamba na ɗaya ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi labartawan manzon Allah a faɗinsa ko mu tsaya nan gaskiya zai eh, eh tara ba zai zama muflis ba sai dai zai iya shiga wuta zai iya wajen ainihin rigingimin kafin ya kai ga aljanna yana iya kila wasu shekaru ko wasu azaba kila zai iya babbakuwa zai iya yiwa kuma ya tsallake gaba daya wannan ce kanan kwai ya biyu ne koko da yawa ne kabila ce ai kabila ce ya juju waccar ma juji eh kana wani shahara amma idan mutum ya yi mutuwa ta shahada za ta gare shi ko za a yi ba eh hisabinsa ba kamar irin da sauran ba don wanda ya shahada ainihin shi kai tsaye dan aljanna ne sai dai ana zansa sa bashi sai dai akwai bashi a kansa to nan ne fa ko an ko da eh, in an karbi tuban shikenan matsalan dai mutum ya tuba bai sani ba ko an karba shine mushkilan tuba dai mutum ya tuba to an karba ko ba karba ba shine matsala in an riga an karba an soki ma'ana mutuwa ce ke cewa ya ina ma wannan mutuwa ta kashe ni gaba ɗaya ba zan ban tashi ba mutuwar da yi a duniya ina ma ta kasance ita ce ƙarshe ƙabiya ma'ana ainihin ta yanke ni gaba ɗaya ban tashi ba yace wannan wannan annabi kansa mala'ika ɗaya aka ce ya faɗi labarinsa haka domin al'amura da suka shafi gaibi yadda suke haka ya kan a ƙarin bayani yadda manzon Allah ya faɗi maganan kun kana neman ta kana tana nan cikin aqidatul mu'min inda aka yi maganan ainihin al'arshi maganan tana nan akai nan kuwa ainihin maganan kalmar shahada haka yake tana da rukunai guda hudu tana da sharuɗa guda bakwai wannan in ka tara su tamkar irin abun da 'yan jami'a ke cewa shurutul kabuli su ne sharuɗan karɓar mutum a musulunci يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحيم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلي اللهم وصلي وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم